Sarauniya TV tashar al'umma. Yawwa shigo shigo shigo shigo shigo shigo yawwa ya dai? Ka ce min za mu je mu gaida mu kuma ka kawo ni nan. Ta Ya kamata shiga ne ma ɗan zauna ma da Allah zauna ki da mana ki zauna ki zauna mana ki zauna kan katiba da Allah. ya kina abu kamar baki waye ba kin gane mama za ta shigo nan za ta shigo mu gaisa insha Allah ka kira mu ki saki jikin ki ma da Allah wata nawa muna tare da ki to ai gaskiya ni tsoro nake da gariyo ce ki ganni ko da adda ko da wuka sweet ya kamata ki a'a ai malamin mu ya ce ba kyau malamin ku eh. to amma kuma in aurenta namijin zai yi fa ko zai aure ya ce sai ya aure ta sai ya aure ta sannan zai taɓa eh. to misali ba an ce in za ka yi aure kai bincike ba eh. to shine nake so nima in bincika saboda san kalan mace da za a aura sweet Bincike. gaskiya wani iri to misali misali yanzu eh. ni kawai ina ganin ki ne a cikin rigar haka eh. ban sanya kike ta ciki ba ni kawai zahiri nake kallo ba hmm. babban da ba ɗari ban sani ba nan ciko kike yi ko na ke ne dubban sani ba nan din ma abin ke sa ko na ke ne dubban sani ba kin ga sai na taba na ji lalle na kiɗin ne tukunna in taba ko ina in je daidai to kin gani ba sai in yi gaggawan kai kuɗin sadaki ba ma hmm. ina ciko. Ba kya ciko? Komai na daidai. Da Allah? Wallahi. Amma ji? A'a. Kina ji? Ina jin ka. Yanzu mm. ina so miki kyauta ne ta ban mamaki. Mm. Insha Allah. Zan kyauta. A'a, ba na so na gode. Wa ya kyauta kuɗi? A'a. Hadda waya ma zan ba bakin ce wai ki ta samu matsala ba? Eh. na haɗa miki da wake kai ina haba wallahi ba zai yi ba to ban kawo miki lemo ki kina ji dan kwanta to mu dan yi wani sirri a kwanciya a'a ba zan iya ba ba ka jin bacci ke a'a ina maman take mama yanzu nan maman za ta zo ta dan fita ne kace da za ta ga mama ce kai lalla hannun na ki yayi cewa mu ganshi sweet tsoron me wai da addace gani ko da gariyo amma fi wani ba a nan babu kowa daidai ma ce na yadda kin ga hankalin mu kwance to amma Allah yana ganin mu ta kai ƙarshen bidiyo bar sharan nan ki zo mu tafi duba fawo to mm. a a kuma a bar sharan kuma kamar yadda ya duba kawo ba ni zan fara fita ba me yasa kike wannan ne na ga tun da ya kwanta jinyar nan eh. bata taba zuwa ta duba shi ba ta ce mai sannan na na kusa ku gane ku dinga da sanin takun kwa gidan nan yarinyar nan yana nake sa mata hijabi ne kokarin yage shi ni fa yauce yauce ne ba fasa sarki ba in kun je lalle da ita ba ita za ta bashi magani ya warke koya ba Allah nake warkar da mutane ba ba ita za ta warkar da shi ba kaga an wannan fa da yar rahoto to yawa kana da yan rahoto kana dai da munafukai sa'idawa ma'abota shige da fici shine yanda ka sa min ido haka kai ma sun sa ma ido yanda suke baka tarihin wani suna bada tarihin ka ko kuwa ba 'yan zaman gindin bishiya ba saboda haka ta yaya za ka gicciya 'yan nan daga cikin dangi wannan bawan allah mahaifina ne shine ne waliyina a hannunsa ka aure ni waliyanka suka danka mai sadaki na in bata je ba ita ma hidima ta ta tashi wa zai zo kar kowa izo kawun nawa mu sai mata amma dan me zan tambayi unguwa ka banni ita ka ce ba za ta ba dan me magani za ta dura masa waiware komi eh? kinga ina sa wa harin na hijabi ina sa mata hijabi kina ballewa to na dawo ka ce ba kofar gidanka ba ku dawo